mai tambayar farko yana cewa daga malam mahmud hudu husaini yace menene hukuncin sakwata wanda suka ɗauki azumi a ranar litinin wallahi ne ban san waɗansu sakwata da suka ɗauki azumi a ranar litinin daga gidan garada layin bohol wanda dai suka ɗauki azumi ranar litinin idan yana nufin a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida sun saba wa jamhurin musulmai abinda ake nufi da jamhurin musulmi ma'ana mafiya yawan musulmi domin al'ummar musulmi na duniyar musulunci sun ɗauki azumi ne ranar talata da haka duk wanda ya ɗauki azumi ranar litinin ya saba al'ummar musulmi da haka kuma baya da azumi kenan Dan abinda ya shafi azumi ɗaukan shi ko ajiye shi da abinda ya shafi karamar sallah ko babbar sallah dukkan su waɗannan kamar yadda na sha faɗa a wuraren karatu ibadat ne jama'iyya abinda ake nufi da ibadat jama'iyya wani mutum shi kadai ko waɗansu tsirarin mutane su ɗan kaɗan ba sa kaɗaita da ɗaukan azumi ko ajiye shi ba sa kaɗaita da yin sallah ƙarama ko babba su kaɗai dole al'ummar musulmi ne gaba ɗayansu ko mafiya yawansu in sun yi azumi ko sun ajiye suka ce sallah ko suka ce yau layya ko gobe layya sannan ake kidaya wannan din a matsayin azumin ko karamar sallar ko babbar sallar amma wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane cikin cokali su kadai su kadai ta da yin sallah ko azumi ko layya to ba a kidaya azumin su a matsayin azumi ko sallar su a matsayin sallah ko layya su a matsayin layya as-sawm yawma yasumun nas wal fitr yawma yufṭirun nas nahru yawma yanharun nas hadisin aisha yadda manzo الله sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan manza Allah ya ce azumi ranar da mutane suke azumi sallah ita ce ranar da mutane suke yin sallah layya ita ce ranar da mutane suke yin layya malamai suka ce lafazin annas yana nufin ghalibun nas aktharun nas mafiya yawan mutane ranar da ka so mafi tsoka suka ɗauka a matsayin ranar layya ranar azumi to wannan ita ce ranar layya a wajen Allah ranar azumi a wajen Allah ba ranar da wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane su kadai a ƙauyensu ko a unguwarsu malamin sa ya musu fatawa haka kawai suka saba jumhurin musulmai mafi yawan musulmai wannan son zuciya ne ba daidai bane wannan yace yana so a yi gargaɗe ga waɗansu daga cikin 'yan kasuwa waɗanda suke zuwa su sayo siminti daga lagos a waɗansu kamfanoni a lagos idan sun zo nan maiduguri ko sun kawo nan arewa sai su buɗe jakunkunan simintin sai su rage kwano ɗaya ko kwano biyu sai su ciccika waɗansu sababbin buhuhuna daga wannan kwano biyu da suka rage daga asalin jikar siminti ɗin me hukuncin haka cikin addinin musulunci ina jin lokacin da muke karshe karshen suratul an'am mun yi magana akan wannan yayin da muke fassara wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdi llahi awfu zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun yayin da muka fassara wannan aya mun yi bayani akan cewa hakan ha'inci ne kuma hakan bai halatta ba kuma ya kamata 'yan kasuwa su daina yin irin wannan duk wanda suke irin wannan da kayan abinci ko kayan siminti to su tabbatar cewa suna cutar al'umma ne su ɗin azzalumai ne kuma ya zama wajibi ga gwamnatocinmu a mataki na ƙananan hukumomi da na jiha a ɗauki mataki da ɓata garin 'yan kasuwa masu ɓata kasuwanci don waɗannan su suke jawo musibo a cikin ƙasashenmu ya kamata a ɗauki mataki a kansu a ɗauki kwakwalar doka da za ta hana ka domin suna cutar talakawa suna yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana suna zaizaye tattalin arzikin ƙasa kuma su kansu suna sanya rashin albarka a cikin dukiyarsu domin albarkar dukiya shine ka same ta ta hanyar halal yawanta ba shi ke kawo albarka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abin da yake ɗan kaɗan mai albarka ya fi mai yawa wanda yake babu albarka a cikin sa'o kama kala alaihi salatu wassalam da haka ya kamata a yi hattara akan wannan wannan kuma tana magana akan cewa ita da mahaifiyarta su biyu duk suna zuwa makarantar islamiyya kuma ajin su daya kuma ana yi musu wa'azi to amma abin mamaki ita da kanta ta sha ganin mahaifiyarta tana sanya magani na sihiri a cikin abinci ta zubawa babansu ta bashi ya ci to yanzu yaya za ka yi da wannan mahaifiyarta yadda za ki yi da ita shine sai ki faɗakar da ita ki nuna mata cewa abin da take yi haramun ne abinda take yi bai dace ba ki iyakacin kokarin ki tsakanin ke da ita ki faɗa mata idan ta ki ji sai ki faɗa mahaifinki a nan gurin ba ki ci amanar ta ba ce to baba fa abincin da kake ci ya kamata ka daina dan ana zama maka wani abu a ciki na gani kuma ya kamata ma kafin ki mata wa'azin ki dauki wani kullun maganin ki ajiye a wani wuri ki boye dan idan kin faɗa ta ki ji to sai ki nuna ki fito da shi a matsayin shaida amma idan ta ji ta daina kin ga shikenan sai ki binne ki koye shi a wannan waje shikenan ba sai nuna ba amma wannan bai dace ba wannan yana tambayar ayoyi guda uku wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun cikin suratul hajji wai me yake kawo wannan na haka ne ina jin cikin irin mayik din masu rikodin din nan ne kowa ya kamata ku bincika dai daga gobe idan irin da yan kasuwa din nan ne mu ba shi hakuri ya shirya fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana yadda kai rubuta nake karantawa fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun ina jin na shayin bayani akan waɗannan ayoyin lokacin da muke tafsirin suratul hajj na yi lokacin da muke tafsirin sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' shi ma nayi bayanin cewa babu cin karo da juna tsakanin waɗannan ayoyi guda uku Abdullahi dan Abbas yayi bayani a su ayar da ke cikin suratul hajj wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wannan tana magana ne dangane da kowane yini daya daga cikin yini shida da ubangiji ya halicci sama da ƙasa a cikin su Allah ya halicci sama da ƙasa a cikin yini shida khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma masta wa al to waɗannan yini guda shida kowanne ɗaya daga cikin su lissafin girmansa inda za a kidaya a lissafin ku daidai da shekara dubu ɗaya ne wa inna yawman inda rabbika kaga indiya ɗin ta tantance indiya inda rabbika wa inna yawman inda rabbika yini daya a wurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu ɗaya ne a lissafin ku ko kidayar ku ko mutane amma wanda ke cikin suratul sajada kuwa yudabbiru al-amra min samai ila al-ardi ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون wannan ana maganar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa tazarar da mala'iku ke ci tsakanin sama da ƙasa tunda kullum mala'iku na zuwa su koma su zo su isar da sakon ubangiji su koma su ba bayanin mai suka yi wannan tazarar da suke ci zuwa da komawa a kayan sufuri mafi nisa mafi hanzari daga cikin kayan sufurin da muke amfani da su inda za mu yi tafiya da shi to wannan yini ɗaya ɗin to kamar shekara dubu ɗaya ne to kamar tafin shekara dubu ɗaya ne tazarar da mala'ika ke ci a yini guda mu idan da za mu yi amfani da kayan sufurin da ya fi kowanne hanzari cikin kayan sufurin da muke amfani da shi to tafiyar wato shekara dubu ɗaya ne don ya ce yudabbir al'amra min samai ila sun ma ya arzu ilaihi mata fi yawmin kana gidaruhu alf sanatin mata hudu. amma wancan kuwa fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wannan dangane da yinin ranar tashin kiyama kenan sa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah bil ma'arij ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran jamila yinin ranar tashin kiyama girman sa da fadin sa kamar shekara dubu hamsin ne a lissafin mu na duniya yinin tsawon shi wannan da haka malamai suka hada waɗannan ayoyi kaga ba su ci karo da juna ba wannan mai tambaya tana cewa wai me yasa mata mazajen Hausa ba su da kishi haka ta ce dogon wasiƙa ta yi har kusan shafi ɗaya da rabi abinda ta faɗa ta ce ita iya nazarin da ta yi ta lura namijin bahaushe baya da kishi hujjarta a nan shi shine ta tattauna da sauran yan uwanta mata sai daga cewa irin matsalar da take gani haka sauran yan uwanta mata suke faɗa mata ba haushe ne mutumin da zai kyale matarsa kanin shi ya shiga abokinsa ya shiga kanin abokinsa ya shiga abokanan kannansa duk su shiga wajen matarsa kuma baya damuwa kuma ko da mutum ko da ita matar ta nuna ba ta sha'awa shi baya damuwa tace abin takeici da bakin ciki shi mijina na kawo masa tafsirin suratul nur wajen kullul wa kullul munati yaghdhunna min absarihinna na sa yaji bai yi amfani ba na kawo masa tafsirin suratul ahzab ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin yaji bai yi amfani ba wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab yaji bai yi amfani ba <laughs> ta ce abin da yake da bakin ciki shine yawanci yaran da suke shigowa ko cikin kannan mijinka ko cikin abokanan kannan miji ko cikin abokanan miji din wallahi zaka ga wani yaron ya fi mijinka kuruciya ya fi shi iya ado ya fi shi kwalliya amma fa ina faɗa da tsarkin zuciya ji tana faɗa da tsarkin zuciya eh tace haka dai suke tace abin tambayar nan gurin guda uku ne tambayar a nan ita ce shin imani ne shin rashin imani ne yasa bahaushe baya kishin matarsa daya ko rashin fahimtar addini ne yasa bahaushe baya kishin matarsa biyu shin me yasa mafiya yawa daga mazajen hausawa wato ba su damu ba da tsare mutuncin iyalansu hakikanin gaskiya tambaya biyan farko rashin imani ne eh akwai raunin imani shi yasa ba sa kishin matansu rashin fahimtar addini ne kwarai da gaske wannan shi ne tushen farko domin dukkan mutumin da ya fahimci addini dole zai tsare matarsa rashin fahimtar addini ne rashin karatun addini ne in kana neman dalili na uku bayan raunin imani bayan raunin ilimin addini sai kuma fifita al'ada akan addini bai wa al'ada muhimmanci domin al'adance an saba kanin miji ya shiga gidan matar wansa yayi wasa da ita har ma akwai wasan kanin miji sai ta kokowa duk babu komai ya zauna yayi hira yayi mata tsawa ta dafa masa abinci ta yi wanka a gabansa tana shafa mai ta canza kaya duk ba zai tashi ba kuma gashi baligi ya zura mata ido ko kimtawa baya yi duk kuma al'adance ko da mijin ya zo baya jin haushi wannan kaga al'ada ce maguzanci ne baya da alaka da addinin musulunci ga ka'ida ta addinin musulunci ba wanda zai shiga wajen matarka sai kai ko muharraminta muharraminta wanta ko kaninta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya amma kai wanka ko kaninka ba muharraminta bane dan haka haramun ne ya shiga wajenta sai bayan ta sanya hijabi ta sanya kaya ta suturce kanta haramun ne ya shiga wajenta a cikin wani hali da ba wannan haramun ne zai zauna su hira haramun ne zai zauna su ci abinci tare shi da ita wannan bai halatta ba ta kowace irin fuska wannan al'ada ce ba addini bane ba da haka ya kamata mutane su kiyaye wannan manzo Allah ya razana ya ce dayyus ba zai shiga aljanna ba idan an ce a shi shine mutumin da baya da kishi allazi yukirru al fi ahlihi mutumin da yake tabbatar da alfasha ga ahalinsa mutumin da baya kishin matarsa baya kishin kanwarsa baya kishin kyarsa baya kishin yarsa dukkan wata muharramarsa ko matarsa baya kishinta bai damu ba ya ga wani ya kama kogon yarsa sun wuce ko wani ya killata da yarsa ko yarsa ko kanwarsa duk bai damu ba wannan addayu kenan ba wai sai mace kadai ba dukkan wata wadda kake da iko da ita baka damu ba wani ya killata da ita a wurin da wani tsautsayi na iya faruwa kuma ba tare da kai ka ji wani kai ba manzon Allah ce ba za ka shiga aljanna ba da haka ya kamata a yi hattara kanin miji in dole ne sai ya ci abinci a gidanka a dafa abinci a sa a cikin kwano a turo yaro ya kawo masa soro ya dauka wannan shine gaskiyar labari wai ce ya shiga ciki a miƙo masa soro ya dauka in kuma ba yaron da zai turo abinda aya ta ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambayi wani abu ku tambaya ta bayan katanga ku tambaya ta bayan kyaure min wara'i hijab zo ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum assalam an gama abinci ta ce eh to a miƙo mun ta ce to tsaya nan ya tsaya ta miƙo kwanan ya ɗauka amma bai shiga ciki ba wa yake shiga ciki wa shi izini wa shi lasisi wannan a addinin take na umar zama na addini sai dai da kai haka za a ce kun bata da dangi za a ce ka fifita matarka akan ƴan uwanka duk wannan magana da tashin tashina za ta taso za a yi ta gurgurzo ma a je can a je can a ce amma kai ba ruwanka addini kake yi addini kake yi ba za ka tsaya ba wai don gudun kar a ce ka fi fita matarka a kan ƴan uwanka wai kenan ka saba dokar ubangiji kirawo ƴan uwanka ka zauna da su kai musu bayani zama maki na addini ba zama na al'ada ba ita mata ta ce tana da wani hurumi ta ko ƴan uwana ne kuna da wani hurumi na ku ita ba za ta ce ta hurumin ƴan uwana ba kuma ba za ku ce ta hurumin matata ba duk abin da yake lalata aure ko kuma yake lalata zumunci a kasar Hausa gaba ɗaya shine ko dai ita mace ta shiga haƙƙin ƴan uwa ko ƴan uwa su shiga haƙƙin mace wai suna ganin tunda so naka ne saboda haka so ne a ala sai su manta da cewa ita ma tana da haƙƙi a yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duk duniya ba mai maka sai ita kaɗai? to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutunci ta kiyaye mata wannan hurumin kar ta shiga hurumin matarka to ita kuma mata ya kamata su san cewa uwa ce ta wanke ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum kana dan kankanin ka da haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin kowa ya tsaya daidai kasa kada uwar miji ta zo ta shiga gidan ɗanta ta hana shi sakewa shi da matarsa da ya taho da bakan leda suna bincike me ya sowa matarsa kila ya sowa balango za su ci a boye ya sowa tsirar ina ruwanki ke ma mijin naki ba kun ci tsire ba boye lokacin nan dan me kuma shi ba ci ba dan ke kin kina ki lokacin kina cikin budurkin ki kina cikin yaran tarki shi ma ki kyale sai ci tsire da matarsa mana sai me ke yanzu hakorin ki ba zai ci balango ba kyale shi ya ci balango da matarsa mana dan me zai ci gidan in ya ci tsire da matarsa ke ma ba sai so miki goro ba ne ne zai a ciki kuma yanzu ke ba farin cikin ɗinki bane ba wallahi abin farin cikin ki ne ya so tsire zai shiga cikin ɗaki da shi da matarsa yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya in bai yi wannan ba zai je cikar da karuwa a waje ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare ɗanki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba ashe wannan matar shi mata albarka zaki har ta tsare ɗanki zai ci balango a gida zai ci tsire a gida zai ci farfeso a gida zai ci waye a gida sai ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya kan titi sai ki gode ma Allah akan wannan amma sai wata uwar ta shiga ta yi fici fici sai ta hana ɗan sakat ta hana matar sakat waye saki to nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa uwa ta san matsayinta shi miji kuma yayi wannan siyasar ta gudanarwa kada uwa ta matsa ya cuto yarsa yar wani da ya auro shi ma wata rana za a aure yarsa ba zai kuma so a cuce ta ba sannan kuma kar matarsa ta sa ya mahaifiyarsa mahaifiya ya zauna da ita a yi hira da ita na uwa da jin kai me take so me take bukata bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai shekarunta daidai abin da ya dace a yi mata mata kuma a yi mata nata daidai nata daidai shekarunta daidai kurushinta daidai amfanin da take wa shi miji kowanne nashi amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba wannan shine zalunci a nan gurin da ya kamata wato ainihin mu gudanar da gidajenmu bisa ga tsari na addini ba bisa ga tsari na al'ada ba al'adan nan na wasan kanan miji da kowa ya shiga gidanka da matarka ta killata da wadani wani lokaci ta killata da lebura wani lokaci ta killata da direba direba ya tuka ta daga shi sai ita kadai daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Kano daga Kano zuwa Sokoto daga Sokoto zuwa Kano daga Kano zuwa Kaduna daga Kaduna zuwa Abuja wannan ba bai halatta ba cikin addinin musulunci bai halatta ba dan dai direban nan ba muharrami bane ba ba kanan jibrilu bane ba kanan mika'ilu bane ba zai yi sha'awata za ta yi dan girman Allah idan direba ya tuka mace tun daga Kano zuwa Abuja awa hudu ta sha koko da safa a gida kafin ta fita ko ta ci abinci dole za ta ji bukatar shiga ban daki ba wali ko wani abu sai ta cewa direba me ta ce masa me ku faɗa in ji in mutunta ne komai za ta faɗa komai ta ga dama za ta faɗa amma ta cewa direba ina jin me ai abin kunya ne ta faɗi wannan rashin mutunci ne kaskanci ne matarka ta faɗawa direba wannan ko irka baliga ta faɗawa direba wannan in kana da kunya in kana da kishi wannan bai dace ba wannan communication din ya gudana tsakanin matarka da direba bai kamata ba wannan sai da kai ko da ɗanta da ta haifa ko da wani wanta ko ƙaninta. wannan a sake za ta iya faɗin komai ko cikin ta ya ɓata za ta ce gudawa nake ji kaninta ne wanta ne ɗanta ne mijinta ne ba komai bane ba amma dan Allah ya za ta faɗa direba wannan bayani haka kawai direba bayan ya je ya ajiye ta ya je ya zauna ya ce matar oga da muka taho <laughs> wallahi tallahi yayi ta rere yayi ta bada bayani ai ta hira ana buga kafa kai wannan mutuncin ka ne a ce matar alaji da aka taho matar oga da aka taho matar waye da aka taho ya ta bada bayani sai ya kamata ka jiki shi da sanya hotar mata a falo gaskiya wannan shi ma duk bai dace ba mutum ya kawo matar hoton matarsa a falo ke hoton da ya yi kyau kuma gashi ta sa kaya da ta ci ado ta sa a falo duk wannan bai dace ba kana tallata matar ka ne ko musamman a yanzu zamani na fitina wani ya kokari ya san lambar wayarka ya ringa buga mata waya inda duk fitina ce ya kamata ya kiyaye wannan baiwar Allah dai mun karanta wasikar ta kuma ta rubuto wasikar ne ta kanas ta Kano tun daga Kano sunanta Amatullahi daga Kano mun karanta wasikar ki waɗannan wasiƙu na ƙarshe ba tambayoyi bane ba bayanai ne bayani na farko wannan yana cewa su ɗalibai ne da aka ɗauke su domin a tura su kasar waje su je su yi karatu na koyon tukin jirgin sama bai faɗi kasar ba tun shekarar 2003 aka tabbatar da tura su wata kasa a waje kuma aka yi ta fafutukar neman biza sun samu biza din amma kudin su har yanzu ba a saki kudin su na su tafi ba zuwa waccan kasar da haka ya rubuto wannan takarda zuwa ga gwamnatin jihar Borno ya nemi kuma a karanta gwamnatin jihar Borno su ji ina jin gwamnatin ta je insha Allah wannan kuma daga foundation for the, for the for the generation of peace foundation for the generation of peace suka ce suna faɗakarwa ne game da da yawa daga cikin al'ummar musulmi da suke kai photocopy wuraren waɗanda ba musulmi ba wanda galibi su kuma idan an kai musu photocopy ba sa lura da takardu wanda yake akwai ayoyin alkur'ani ko da hadisi a ciki in an samu dameji jefar da su suke ko a tattaka su wanda ya kamata a ce wato ainihin waɗannan sana'o'i kansu musulmi sun shiga cikin sun yi kaka gida sannan idan musulmi zai kai takardarsa wanda za a yi masa photocopying ya nemi dan uwansa musulmi da ke yi dan kare alfarmar takardar da ke dauke da ayata alqur'ani ko hadisin manzon Allah wannan fadakarwa ce mai muhimmanci wannan dan uwa kuma yana magana ne akan cewa yana zuwa karatu nan masallacin amma jiya ko shekaran jiya an sace masa mashin ɗinsa. A100 jancin kamar yadda ya rubuto da haka abin da yake bukata ga yan uwa su taya shi da addu'a ubangiji ta'ala mayar masa da abin da yafi alkhairi domin da wannan mashin din da yake yin amfani wajen zirga zirgar kai ƴaƴansa makaranta yana da ƴaƴa shida wajen zirga zirgar kai su makaranta nesa wanda in ba da mashin din ba zai iya kai su ba da haka yake roƙon yan uwa da su taya shi da addu'a cikin wannan azumi ubangiji ta'ala ya bashi ikon sayan wani mashin din da zai mai gurbin wancan da shi akwai wanda kuma ya tambayar waɗanda suka yi tambayoyi da dama me yasa idan an me yasa ba wanda yake halarta wurin karatu sai yara haka wani yace wanda ya rubuta wannan takarda shi kuma daga Kaduna ya rubuto ta yace shi ya ga idan an nuna talabijin din wanda yake idan an nuna hoto waɗanda yake gani duk matasa ne duk yawanci kawo nan ko ba hula haka yace ina jin abin da yake faruwa shine kyamara takan ɗauki wanda suke cikin masallaci ne kuma mahalarta wannan karatu na cikin masallacin nan ina jin ila ɗaya ne cikin hudu na adadin mahalarta wannan karatu kusan kashi uku cikin hudu duk suna waje kuma galibi wanda suke cikin matasa ne tunda su suna tahowa sun karfe biyu karatun da za a fara karfe hudu na yamma waɗansu tun kafin karfe biyu sun zo nan gurin dattijai kuma da manya da ma'aikatan gwamnati galibi sai an tashi daga ofis kafin su zo masallaci ya cika galibi suna daga nan gurin ina za akwai wata rumfa a nan da muka sa mata suna sanad da dattijai galibi suna daga nan ko da yake akwai waɗansu daga nan gefen sanat din da sauransu sannan akwai waɗansu daga nan akwai waɗansu daga waje wannan dai shine sirrin da yasa kafin dattijai ko magidanta su zo masallaci ya riga ya gama cika da matasa to kuma wannan wata bushara ce yake nuna cewa za a daɗe ana yi kullum kaga taron matasa din sai ga za a dade ana yi duk wanda ya fara yanzu yana shekara 17 yana shekara 19 ya fara daga yanzu kaga za a dade ana yi ko ba haka ba to ku ka bara sai mu ci gaba yawwa tana tambaya ne da cewa wajen yanka dabba ne sai aka yi kuskure a madadin a kwantar da ita a ɓangaren jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla sai aka kwantar da dabbar a tsagen jikinta na dama kanta na kudu ana fuskantar alƙibla da ita aka yanka ta a haka a matsayin dabbar layya ko kuma ta wata ibadar daban kamar hadaya ko ragon suna shin hakan ya halatta ko bai halatta ba farko ya halatta wannan baya haramta dabba domin kwantar da ita a wannan sifa na cewa a tsagen jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla mustahabbi ne ba wajibi ba ne ambatan bismillah wajen yankanta shine wajibi shine tilas shine in ba a yi ba za a ce ba za a ci yankan ba amma matukar an yi basmala lokacin da za a yanka ta shikenan game da suratul tauba na lura cewa dukkan surori na alkur'ani an bude su da bismillahir rahmanir rahim in ban da suratul tauba menene sirrin haka babu wani nassi karara daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya bayyana dalilin da yasa ba a bude suratul tauba da basmala ba abinda duk ake faɗa ijtihadi ne na malamai waɗansu malamai suka ce abinda basmala ta kunsa ta kunshi rahama ta kunshi sunaye guda biyu da suke dauke da rahama sunan ar-rahman da sunan ar-rahim dukkanin su suna dauke da rahama to ita kuma suratu tauba sura ce da ta sauka da takobi da ta sauka da maganar yaki فإذا salakal ashhurul الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد fa in tabu wa aqamu salah wa atu zakata fa qallu sabilahum qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la ma wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون suka ce waɗannan al'amurra ba su dace da basmala ba maganar yaƙi maganar takobi maganar fille kai maganar tsara maganar suka ba su dace da basmala ba da haka sai ba bude ta da basmala ba ina an fahimta to amma na istihadin malamai ne ko shakka babu nassi na alqur'ani haka ya sauka babu basmala haka kuma za a karanta ta babu basmala sawa'un a cikin sallah ko a wajen sallah lokacin da mutum ya zo amma dukkan surar da ba suratul tauba ba lalle ne mutum zai gode ta basmala shine imam shatibi ke cewa wala budda min hafi fidaika suratan siwaha wa fil ajza'i kuyyira mantala ma'ana dukkan surar da ba suratul tauba ba lallai ne a bude ta da basmala amma suratul tauba kowa ba sai kai basmala ba sai dai a bangaren da ba farkon sura ba to an bayar da zabi karanta basmala bai zama wajibi ba to kuma nan an yi sabani a tsakiyar suratul tauba ko kuma wurin da ba farko ba a cikin suratul tauba shin mutum na iya kawo basmala ko ba zai iya kawo ba mas'ala ce khilafiyya al qurra akan mai azumi bayan yayi sahur ya kwanta ya yi barci sai ya yi mafarki me matsayin azumin sa azumin sa yana nan lafiya lau ba abin da ya shafe shi don ya tashi kawai sai ya wankan janaba amma azumin sa bai kare ba bai lalace ba mai azumin da tun da azumi ya shigo zuwa yanzu bai sallar shafa'i da wuturi ba me matsayin azumin sa azumin sa yana nan sai dai kuma yayi tafka hasara na rashin yin sallar shafa'i da wuturi wannan hasara ce mai girman gaske amma bai rufe azuminsa ba ko a ce bayar ladan azumi sannan mai azumi wanda yake yin tata me matsayin azuminsa tata laifi ne tana ɗaya daga cikin kaba'irus zunub wato manya-manyan laifuka abin da ke nuna kasancewa ta laifi ta yadda aka hada ta da shan giya a cikin aya guda ubangiji ta ce ya yi hallazina amanu innamal khamru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 sannan kuma caca tana yin barazana ga tattalin arzikin kasa tana haifar da zagon kasa ga tattalin arzikin kasa domin dukkan mai caca baya son ya motsa jikinsa Don a gina kasa ya fi son kawai ya samu kuɗi a zaune a maho a bagas a banza saboda haka yana lalata kasa yana gadarwa da kasa ci baya da haka dai ta ba ta da amfani ko a tsari na duniya ballantana kuma a tsarin Allah da kuma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yin tata aikin da yake babban laifi ne wanda zai jawo masa fushin Allah wanda zai jawo masa azabar Allah in bai tuba ba amma tatarsa ba ta lalata azuminsa wato ta iya kawo cikas wajen cikar imaninsa amma dai azuminsa yana nan bai lalace ba a sakamakon yin caca wannan kuma yana tambaya akan cewa mutum ne sana'ar sayan kankara yakan yi irin ice block din nan amma sai je kai gidan barasa ya sayar musu tabbisa kaji kuma duk da haka yana yin azumi shi musulmi ne shi ma dai azumin sai nan a matsayin sa na musulmi wancan aiki na zunubi kuma yana nan don wancan aiki da yake barna ce ya taimaka wajen masu giya su sha giya cikin kwanciyar rai ta yi sanyi don ya ya sayar musu da kankara a sanya giya a sha ya yi ta'awuni alal ismi wal udwan ubangiji kuma yake wala ta'awanu alal ismi wal udwan wato kar ku yi taimakekeniya da zuna wajen aikin barna da kuma wato ketare iyaka da kuma aikin sabo dan haka bai halatta musulmi ya samu kansa a cikin wannan ba mai wannan tambayar yake cewa shi magidanci ne yana da iyali ɗakinsa daban nata daban to amma abin da yake kona masa rai ne, wai kullum sai ya je ɗakin ta ya kirawo ta sannan za ta zo ɗakin shi kuma ya faɗa mata cewa da Allah kullum idan ta yi aikin abinci ta gama ta yi wanka kuma ta zo ɗakin ta ta same ta zo ɗakin shi ta same shi amma ba za ta yi ba sai ta yi kwance ta ɗakin ta sai ya bi ta ya je ya buga mata kofa to sai ya fushi ya daina zuwa kuma aka zauna a haka tsawon watanni ba ta zuwa shi kuma bai je ba to yanzu ya za a walwale wannan matsalar a hakikanin gaskiya wannan dai bata kyauta ba biyayya da ake bukatar ya mace da shi ya kamata ki je ɗakinsa tunda har shi ya nuna bukatar ke ki je ɗakinsa maza ɗabi'a daban-daban suke akwai wanda shi zai rinka zuwa ɗakin matarsa akwai wanda ya fito matarsa ta je ɗakinsa akwai kuma wanda ke buƙatar canji wata rana ki je ɗakin sa wata rana ya je ɗakin ki wannan dan ya samu canji yau da gobe yau da gobe saboda abu ɗaya kullum kosawa ake yi wata rana ma ku zauna a falo duk ba gidan ku bane ba an ko kulle gidan dai duk abin kuka yi ba ganin damar ku ba kuna cikakken yanci a ciki to amma in har ya nuna yana son ki je ɗakin sa to wannan kuma rashin kunya ne rashin kirki ne rashin mutunci ne ki zauna ki ta barci kamar ashabul kafi ki ki zuwa wai har sai ya je ya biki wannan ba daidai bane ba a nan wurin ka kira wata kai mata wa'azi cewa ga abin da kake so ya kamata ta rinka yi idan ta ki ji idan kana da hali kawai ka nemo na auren wannan shine shawarar da zan baka ka samu wata kuma ka yi iyakacin kokarin ka ka nemo wadda take tana da addini kuma inda hali ya zanto ta dan fita kyau duk wannan na da ga wani lokacin wata dai idan an yi mata kishiya an fi zaman lafiya da ita ko labari ka bata wata za ka ga ta idan ka ce mata to fa wallahi ko ki rika zuwa ko kuma yin aure wata to za sai ka ga ta shiga taitayinta ko kuma koma baka yi wannan ba ko baka faɗa mata za ka yi ba wai ke me yasa idan na ce ki zo baki zuwa za ka ta zumbura baki ta yi shiru sai kai ka yi tsaki sai kawai ka je kai wanka da daddare fa irin wajen karfe sha daya nan sai kai wanka sai ka zo ka shafa mai sai ka sa riga sai ka karya hula ka tsaya a jikin madubi kana wannan dubu ba ko da masallaci zaka kai kiyamul lail fa a wurin ta zance zaka lokacin so kake ka bata haushi da gangan kawai ka dauki turare kai tayi kai ta fesawa kai ta fesawa sai wajen ramin kwalba kuma sai ka ce na tafi idan kin ji shi ki rufe kofa nan kuma masallaci za ka kiyamul laili ko sai ga ana wani bala'i ina ka cikin tsakar daren ina ruwanki da inda zani ina za ka ina ruwanki da inda za ni ke dai in kin ji shiru ki rufe kofa ba shi kenan ba to wai ina za ka sai ka ja mata aya Allah ya ce wala tajassasu kar ku yi bincike ko ba gaba wani lokacin mata sai da wayo sai da dabara tunda Allah ya baka dabara sai kai mata wayo in kai mata wayo sai ku tsira gudu tare ku tsira tare amma ka fara yin wa'azi idan kai mata wa'azi take ka hada da wayo da dabara idan take wallahi tallahi ka nemi aure wannan shine shawara ta a gare ka in dai har kana da halin in dai har kana da halin da zaka rike wallahi ka nemi aure to kar ka tsaya ka bata kanka lokaci da za so na ma da zuwa daki za ta yi ne ka sa sunan mai? ka sa na ma wai ka sayo nama ko tsire ka rika zuwa daki za ta biyo ka <laughs> wannan ma wani nau'i na dabara ina jin wannan ya taba jarraba wannan dabarar tun daga yau ana karanta mana wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumin litinin da alhamis da sahabbai suka tambaye shi me yasa sai ce ranar alhamis ita ce ranar haihuwarsa a ranar litinin ita ce ranar haihuwarsa a ranar alhamis kuma ranar da ake auna ayyukan bayi to shin wannan ya zama akwai hujja cikin wannan hadisi kenan wajen mutum ya ɗauki ranar haihuwarsa a matsayin ranar yin azumi a kai ba mai shar'antawa ba ne manzan Allah shi shine mai shar'antawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnanta mana mai azumin litinin da alhamis kila abinda ma ya kamata da ka faɗa na taɓa jin wani malami ya kafa hujja da wannan hadisin wajen halaccin maulidi to kaga wannan shine kuskuren fahimta ko dai su'ul faham ko kuma su'ul fahami ma'a su'il qasdi wato mummunan fahimta da mummunan niyya sai gadarwa mutum ba zai iya fahimtar addini ba domin a tarihance an haifi manzan Allah sallallahu ranar litinin a tarihance ko manzan Allah ya bar duniya ranar litinin Anas dan Malik yake cewa da raina da wayona da hankalina na Allah ya yi hijira ya zo Madina ranar litinin babu wata rana da sahabbai suka samu kansu cikin farin ciki a rayuwa irin wannan rana ta litinin da ya shigo Madina da hankali na kuma a wannan rana ce Allah ya karɓi ran manzon Allah ranar litinin babu wata rana a duniya da sahabbai suka samu kansu cikin bakin ciki irin ranar litinin saboda babu wani abu mai mahimmanci babu wani mutum da rayuwarsa take da tsada a wurin sahabbai irin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid a nan gurin in mutum zai farin ciki da ranar litinin a matsayin ranar haihuwar manzon Allah to kuma a wannan ranar Allah ya karɓi rayuwarsa to kaga kenan farin cikin kuma ya rushe tun da nan ne kuma ranar mutuwarsa a takaice dai ba shi halatta kafa hujja da wannan hadisin dan yin dan nuna halaccin maulidi idan mutum yayi wannan sai a ce da shi a ce da Abubakar da Umar da Usmanu da Ali radiyallahu anhum ajma'in da Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a da dukkan malamai da suka gabata na baya a tarihi ba su san hadisin ba dan sun bi ta kanshi sun wuce sun karance shi sun karantar sun royace shi sun rawaitar tare da haka babu ɗaya daga cikin su da ya taba kafa hujja da shi akan halaccin maulidi ashe duk ba su fahimce shi ba kenan don ba su taba yi ba a cikin su kenan ba su gane hadisin ba ko dai mu ce ba haka hadisin yake nufi ba ko mu ce ba su gane ba abin da ya fi sauki shine mu ce ba haka hadisin yake nufi ba da haka hadisin baya nuna halaccin maulidi ta kowace irin fuska inda yana nuna halaccin maulidi da sahabbai sun rigayi amma kulafa'ur rashidun suka yi shekaru 30 suna halifanci cikin su ba wanda ya taba yin maulidi ko Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali shekara 30 wanda wannan shekarun su ne manzo Allah ya sa musu suna khilafatu nubuwa shekaru na halifancin annabta wato mulki salam mulki irin na annabta banda wannan duk mulkin da ya biyo baya wannan ba a kiransa da suna khilafa irin ta nubuwa mulki ne irin na mutane amma ba salon mulki irin na annabta ba to da haka ya kamata a hattara mutum idan faɗar abin da ya dama cikin bakinsa wannan wani littafi ne ga alama wata baiwar Allah ta aiko take tambaya a kansa nafiloli hamsin nafiloli hamsin daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta shi na duba shi waɗannan nafiloli duk ba ta kan koyarwar manzon Allah addu'o'in da aka kawo zaka samu wata aya ce ta alqur'ani wata kuma ta yi kama da hadisi sahihi sai dai muhallin da aka sa ta ba inda annabi ya sa hadisin bane ko kuma ayar ba inda manzon Allah ya sa ta bane idan mutum yana son ya sami littafi da ya kunshi addu'o'i waɗanda aka tace su daga ayoyi na alqur'ani da sahihan hadisai bisa ga yadda manzon Allah ya koyar bisa ga fahimta ta gari ya samu littafin hisnul muslim littafin ismul muslim cikin ikon Allah wannan littafi an fassara shi cikin yaruka daban-daban an fassara shi da turanci an fassara shi cikin harshen Hausa dan uwa abokinmu Dr. Bashir Umar ya fassara shi cikin harshen Hausa akwai shi kuma cikin harshen turanci hisnul muslim hadisan da ke ciki duk tattun hadisai ne Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi sai sahihan hadisai wanda suka kunshi ko dai nafilfili ko azkar ko adiya wanda ya kamata musulmi yayi a gaba daya awa 24 da kake da shi tsakanin dare zuwa rana rana zuwa dare dinka da haka wannan ya kamata mutum ya lazunta amma irin waɗannan duk yan kasuwa ne kawai suke buga don su ci kuɗin mutane su zo su yi wa Allah ƙarya su yi wa manzan Allah ƙarya kuma a ba su kuɗi kaga bai kamata mutum ya Allah ƙarya kuma ku ba shi tukuici ba mutum ya manzan Allah kariya kuma ku bashi tukuici ba wannan nafiloli hamsin galibin abin da ke ciki hadisai waɗanda suke marasa asali da karerai marasa tushi akwai ayoyi aya ta alqur'ani amma mahallin da aka sata sai ka samu ba inda ya dace a sata bane shi kawai yaga ga dama ya ga ya kamata ya kirkira ya faɗa yawanci yan tsubbu ne suke Allah rufa mana asiri bai tambayar na cewa mutum da yake tare da mahaifiyarsa sai yake bin ta bashin kuɗi sai take bin sa bashin kuɗi sai jin kirin biya bai biya ta ba sai ita kuma ta kwace motarsa ta hawa ta sayar a sakamakon haka shi kuma sai kai ta kara kotu sai ranta ya ɓaci sai ta furta cewa da na san wannan yaro zan haifa da a lokacin haihuwarsa yayin da na haifo shi da sai in zauna a kan shi in murkushe shi wato ta kashe shi kenan shin wannan magana ta mahaifiyarsa tana nufin ta tsine masa kenan ko kuma yaya abin yake yanzu dai wannan mutum yana nan har yanzu da ransa da shi da mahaifiyarsa wannan shine abin da ake kira da dai, wato kaiwa makwara kenan ta saba ma iyaye wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin dukkan mutanen duniya wane ne ya fi haƙƙi a kaina na in kyautata masa manzo Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa yace sannan mahaifinka wannan hadisi sai nuna girman haƙƙin mahaifa gaba ɗayansu su biyan sannan kuma ya nuna haƙƙin mahaifiya ya fi girma sama da haƙƙin mahaifi domin manzon Allah ya gabatar da ita so uku kafin a ambaci mahaifi sannan kuma da hadisin matar da suka rabu tsakaninta da mijinta kuma sai ya zanto akwai yaro a tsakaninsu sai mijin ya zo zai kwace ɗan sai ta kai ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan yaron da yake hannuna cikina shine jakar da ke ɗauke da shi Cinyata. ita ce dakalin da yake kaiwa ya komo wurin zamansa nono na shine abin shansa yanzu mun rabu da mahaifinsa ya zo kuma zai kwace shi wato kaga sai ta faɗi kususiya guda uku wanda uba baya da ko ɗaya a ciki ita ta ɗauke shi a ciki tsawon wata tara ya hana ta barci ta yi amai ta yi ta fama da magwas ta yi ta fama da ciwon ciki duk mahaifi bai san me take ciki ba a wannan lokaci sai in ya ga dama ya ce mata sannu sannan kuma yaron mamanta yake tsotsa ya sha ya girma tun bai san abincin mutanen duniya ba sannan kuma a tsakankanin kafadarta da karanta da kirjinta yake kaiwa ya komo tana tallafa da shi ko yaushe ko lokacin da yake barci ko a farki ce amma gashi yanzu daga rabuwa ya zo ya nuna shi ɗansa ne zai kwace ɗansa sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam ke kika fi cancanta ki rike ɗanki matukar ba aure kika yi ba wannan duk sai nuna cewa ake mahaifiya tana da ta cewa akan danta sama da mahaifi a waɗansu lokuta a waɗansu wurare a nan gurin duk muna faɗawa shi wannan ɗa wannan abu ne ko shaka babu wannan abin da yayi ya bijirewa mahaifiya ya yi mata tawaye ya yi rashin mutunci ya yi rashin kirki na ƙarshe wannan shine makwara na rashin mutunci da zai wa mahaifiyarsa kuma halin da yake ciki tace amma gashi yanzu daga rabuwa ya zo ya nuna shi ɗansa ne zai kwace ɗansa sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam tanki ce kika fi cancanta ki rike ɗanki matukar ba aure kika yi ba wannan duk sai nuna cewa ashe mahaifiya tana da ta cewa akan ɗanta sama da mahaifi a waɗansu lokuta a waɗansu wurare a nan gurin duk muna faɗawa shi wannan ɗa wannan abu ne ko shakka babu wannan abin da yayi ya bijirewa mahaifiya yayi mata tawaye yayi rashin mutunci yayi rashin kirki na ƙarshe wannan shine makwara na rashin mutunci da zai wa mahaifiyarsa kuma halin da yake ciki wannan kalma ba za mu fahimci cewa ta tsine masa ba kuma kar mu fahimci cewa wai sai in ta ce Allah tsine masa ne sannan zai lalace manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa abu guda biyu ubangiji ta'ala baya bari sai an je lahira a kansu abu biyu zalunci da kuma saba ma iyaye Allah baya bari sai an je lahira sannan ya kama mutum tun daga nan gidan duniya ake fara yi wa mutum bala'i kafin a je can ko da mahaifinka sun ce Allah tsine ko da basu ce ba ko da sun ce Allah wadai ko sun yi shiru basu ce ba ubangiji ta Allah ba zai kyale abin a haka ba saboda haka shawarar da muke baiwa wannan da tun da dai yana nan da ransa kuma yana ji ko zai ji lallai ya gaggawar zuwa ya samu mahaifiyarsa ya nemi gafararta ya Yi kokarin rubanya ayyuka na ɗa'a da biyayya wanda zai kankare wancan mummunar mu'amala da ya tsakaninsa da ita don kai da abin da ka mallaka menene kai ballantana kuma wai harka ce wai a sakamakon wannan har mutum ya kai kara ya kai mahaifiyarsa kara kotu a wannan rashin mutunci ne to ya je sai a yi mata me idan alkalin ya ce na ara maka alkalancin tsawon awa daya zama kai ne mai kara kuma kai ne alkali sai kai mata me ka daure ta ko ka yi ne don babu yadda za a kai mutum kara kotu ka ce so kake a ce an yafe masa in yafe ya kake so a yi sai ka yafe tun daga gida ba ka bukatar zuwa kotu duk wanda kake kara kotu so kake a ce mutuncinsa so kake a daure shi to ba sai ka daure ta ba a gida tun da dai rashin mutunci ka iya saboda haka babban abin da muke kiranka da shi cikin gaggawa ka hanzarta zuwa ka je ka samu mahaifiyarka ka nemi gafararta ka kafa kwamitin abokananka su je su lallashe ta sannan ba wannan kadai ba ka riɓanya ayyuka na biyayya gare ta waɗanda za su kankare wancan zunubin ka koma zuwa ga ubangijin ka cikin wannan wata mai alfarma ka yawaita sadaka ka yawaita kiyamun laili ka yawaita karatun alkur'ani ka yawaita istighfari ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai yiwa wannan ya taimaka wajen kankare wannan barnar da kai amma matukar ka yadda ka mutu a haka to ana ji maka tsoron cewa to kayan nesa kan da tafarkin manzo Allah kuma kayan nesa da rahmar ubangiji halin da kake ciki hali ne na Allah wadai hali ne na tur hali ne na wus saboda haka lallai ka gaggauta tuba zuwa ga ubangiji ka gaggauta neman tsira ka gaggauta zuwa wajen mahaifiyarka ka nemi ta yafe maka shin akwai maita idan akwai maita wane ne mai wannan tambaya tana da matukar muhimmanci a iyakacin sani na da karamin ilimi na da bincike na babu wani abu da suna maita a musulunci sai dai tsafi amma akwai wani abu da kila mutane na iya kiran shi da suna maita shine kambun baka abinda a larabci ake kiransa da suna al'ainu wanda manzan Allah ya yi magana a kansa ya ce al'ainu haƙƙun kambin baka gaske ne yadda al'ainu yake ko kambin baka halitta ce ubangiji ta'ala ke halittar mutum da ita akan harshensa ko idansa wani idan ya ga abu abin ya burge shi ya yabe shi ko ya kalli abin kallo na sha'awa to abin na iya kamuwa da cuta ko yana iya kamuwa da lahani da zai ga gida ya ce kai wannan gida ya yi kyau to wannan gida na iya tsagewa da zai ga mota ya ce kai motar wani na da kyau motar nan na iya yin hadari motar nan na iya faduwa ko wani lahani ya same ta da zai ga wani mutum ya ce kai yau na ga wani kyakkyawan mutum ko yau na ga wata kyakkyawar mace matan nan ko mutumin nan suna iya kamuwa da cuta ko mutumin ya faɗi ko ya tuntube ya ci da baka ko wani abu makamancin haka duk wannan yana faruwa a sanadiyar kambin baka ko abin da ake kiran shi da suna al'ainu kar ka manta da cewa yayin da ɗaya daga cikin abubuwan nan suka faru shi wancan mutum mai kambin baka ba fa da niyya yayi ba kila ma bai san yayi ba shi dai ya ga abin ya burge shi ya faɗa sai hakan ta faru ya ga abin ya bashi sha'awa sai ya faɗa sai hakan ta faru akwai hadisi tabbatacce ina jin muwatta ma ya rawaito shi cikin eh, imam malik ya rawaito shi cikin muwatta hadisin sahal ibn hunay ɗaya ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwabe yana yin wanka sai ɗaya daga cikin sahabbai ya gan shi wato sai ya hangi fatar bayansa sai ce kai tun da nake ban taba ganin mutum bai kyakkyawar fata ba irin wannan ban taba ganin wanda Allah ya baiwa fatar baya mai kyau ba irin wannan nan take kawai sai mutumin ya faɗi shi wanda aka yi baɗin sai ya faɗi sai aka ɗauko shi aka kawo shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka faɗa manzan Allah abin da ya faru sai manzon Allah ya ce alama yaqtulu ba'dukum ba'da dan me sashin ku zai kashe sashi sai ce manzan Allah ba fa wani abin da nayi ni kawai na ga fatar shi ta burge ni sai na faɗa sai kawai ya faɗi sai manzon Allah ce da fatar jikin shi ta burge ka dan me ba za ka ce ba Allah yayi albarka da ka ce Allah ya yi albarka mana sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci wancan bawan Allah ya yi alwala aka tara ruwan alwalarsa aka yayyafa wa wancan sai ya tashi to daga nan gurin sai malamai suka ce akan magance kambin baka ta ɗaya daga cikin hanyoyi kamar haka na farko ko dai a sa shi mutumin da yake da kambin baka ɗin nan ya yi wanka a tara ruwan da ya yi wanka a cikin wata roba ko cikin wani mazubi ko wata kwantena sai a yayyafa wa mutumin da ya kamu da cutar ko lahani da izinin ubangiji zai tashi ko a sa yayi alwala ya wanke dukkan ban alwalarsa a tare ruwan sai a yayyafa masa zai tashi ko bayan an sa yayi alwala sai a sa ya kwabe kayansa da yake jikinsa sai a birkita su baibai sai a tsoma su a cikin ruwa sai a matsi. to wannan ruwan sai a yayyafa wa shi wanda abin ya faru gare shi to zai tashi da izinin ubangiji to wannan shine maganin kambin baka sannan akwai rigakafin kambin baka rigakafin kambin bakan ga mutumin da ya san yana da kambin baka idan ya ga abu ya burge shi to sai ya roƙon wa abin albarka yace kai Allah sanya albarka wane gaskiya motar ka ta yi kyau kai wane Allah sanya albarka na ga gidanka yayi kyau to wannan Allah sanya albarka din sai ta zama rigakafi na yadda gidan ba zai kamu da lahani ba motar ba za ta kamu da lahani ba kaiwa na Allah ya albarka ubangiji ya maka kiran jiki to babu yanda za a iya kamu da wata cuta sakamakon ka ce Allah ya maka kiran jiki kai wanta kyakkyawa ce ke Allah ya miki albarka kyakkyawa ce ke ba za ta kamu da wani abu ba ko da kana da kambin baka wannan Allah ya yi albarka din da kace ina da kila shi ne sirrin da yasa a kasar hausa ke cewa tubarkalla eh, idan ka ga ka kalli kilar zancen kila daga tabarakallahu ne eh tubarkalla idan an ga jariri sai a ce tubarkalla yaron yana da kyau kila dan maganin baki ko dan maganin kambin baka sai dai wannan shi shine ake kira baki ko mu ce kambin baka to sai bahaushe ya ce maganin baki galibi an fi faɗar baki sama da kambin baka to duk wanda yake da kambin baka ko yake da baki wannan ba laifinsa bane ba halitta ne Allah ya halicce shi akan haka kuma ba maita bace ba kuma ba da niyar cutar da kai yake ba kuma asali idan ya yabe ka ka faɗi shi baya amfanuwa da komai ba wani ɗanɗano da yake ji akan sa ba wani gardi dan yana jin yunwa baya daina jin yunwar dan ka faɗi dan yana jin kisirwa ba ya daina ji ba kamar maye ba da ake cewa ya ci kurwa yayi kaza yayi kaza wannan matsafa ne mayu matsafa ne da haka a gane bambanci tsakanin mayu da kuma masu kambin baka masu kambin baka halitta ce Allah ya halicce su da ita amma shi ko maye tsafi ne suke dan maye za ga yanzu yanzu nan ya a ajiye kankana ko a ajiye gwanda tsakaninka da ita kamar nan da inda kyamarar nan take ko nan da kofar masallacin nan yana daga nan gurin sai ga yana cin gwandar ga gwandar can a bakin masallaci sai ga yana motsa bakinsa sai ya furzar da kwallon gwanda ya furza bakinsa ya furzar da kwallon wato kankana kafin a jima inda zaka je ka buga wannan kankana din sai ga babu komai a ciki kawai sai kwamsa sai bawo sai kewaye da ita duk ya ce yau ai kaga wannan maye ne abin nufi dai matsafi ne wannan tsafi ne ba wai halitta ce Allah ya halitta dan adam akan haka ba Allah ta fuskar halitta bai halitta dan adam da wannan ikon da wannan kudurar ba sai dai in dan adam yana yin amfani da aljanu ko kace yana yin amfani da rauhanai ko kace yana amfani da mutanen boye duk abu ɗaya ne kawai wani badda sawo ne hausawa suke a ce rauhanai mutanen boye wace ce wace ce kawai a madana a ce matsafi matsafi kawai matsafi yana amfani da aljanu to wannan kuma kaga ai haramun ne tunda an ce wala yuflihu as-sahiru haisu ata babu yanda za a yi mai tsafi ya tsira ta ko ina ya zo mai tsafi ba zai tsira ba da haka tsafi haramun ne tsafi na kai mutane zuwa ga kafirci wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ba sa koyawa wani sihiri har sai sun ce da shi ka ji ka sani cewa mu dinnan da kaga muna yin sihiri fitina ce jarraba ce daga ubangiji fala takfur kada ka kafirta abin nufi kada ka koyi sihiri domin sihiri kafirci ne ولقد alimu لمن اشتراه ما له fil akhirati min khalaq so sun sani dukkan wanda ya koyi sihiri ko yake yin sihiri ko yake yin tsafi baya da rabo a lahira wanda ko aka ce baya da rabo a lahira ma na kafiri kenan ba musulmi bane ba wala bi sama sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun sai kuma Allah ce walau annahum amanu ina ma a ce sun yi imani ashe da suke tsafi ba su da imani walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun da haka dai sihiri daban kambin baka daban kada a ga wani da kambin baka a ce masa maye a tsane shi a jefe shi a kore shi daga cikin dangi a ce masa kaza ko a ce dangin gidansu mayu ne ba za a aura a gidansu ba duk waɗannan al'adu ne namu da gargajiya irin tamu a hakikalin gaskiya kambin baka halitta ne ko manzon Allah ya faɗa ya ce al'ainu haqqun kambin baka gaske ne haka Allah yake halittar mutum da shi mutum babu yadda yadda iyayen Allah ya halicce shi akan wannan sannan kuma ba da niyyarsa bane ba da san shi bane abin ke faruwa ina fatan mun fahimci wannan ko wata baiwar Allah ce take cewa rabuwa suka yi ita da mijinta sai kuma ubangiji ta ala ya sa take tsananin san shi san da take jin cewa in dai ba su koma ba kila za ta iya mutuwa in kun koma ba din ma mutuwa da zaki ko ba dole ba ba haka ba amma dai na yadda na tausaya miki kwarai da gaske halin da kike ciki kuma ta ce shi din ma yana matukar santa to amma kuma waɗansu matsaloli sun zo sun hana auren ya koma dan haka ta yi magiya ta ce dan Allah dan Allah ta lalata wannan kalmar in roki arzikin ku da alfarmar ku ku masu sauraron wannan tafsiri ku da kuke kallo na yanzu da waɗanda za su ji ko a rediyo da talabijin dan Allah ku sata a cikin addu'a ubangiji ta'ala ya ba da iko Allah ya sa auren su ya koma ita da mijinta Allah ya sa auren su ya koma ita da mijinta Allah ya mayar da su ita da mijinta Allah ya ba su zaman lafiya ita da mijinta Allah ya sulhunta su to kin ji na isar da sakonki kuma insha Allah za mu yi miki addu'a a waɗansu lokutan ma banda wannan cikin wannan wata mai alfarma akwai tambayoyi da dama da yan uwa suka rubutu har ba na iya karanta su sai dai galibin su akwai maimai da yawa kan tambayoyin da mun ansa irin su bara waɗansu kuma ina bibitan waɗansu karatuttukan da ake yi a nan an yi wa waɗansu malamai su don haka ba na sai in yi ta ansa tambayoyin da an yi wa waɗansu malamai duk tambayar da na farga cewa wani malami ya ansa ta ba zan ansa ta ba dan na san tone-tone ne irin naku amma tambayar na dan fahimci cewa tambaya ce ta fi sabilillahi to zan ansa ta insha Allah ta'ala mai tambaya yana tambayar cewa yaya ake rabon kwana ne ga mutumin da yake da aure sama da daya shi kuma rabon kwanan dole ne ko mustahabbi ne <laughs> rabon kwana kan dole ne yadda ake rabon kwana kuma shine yadda magidanci ya yarjejeniya shi da iyalinsa asali shine kwana ɗaya ka kwana ɗaya a can ka kwana ɗaya a can ba ka ɗorawa a kan kwana ɗaya sai da yardar su su duka ma'ana sun yarda cewa za ku yi kwana biyu biyu ko kwana uku uku ko sati ɗaya ɗai ko wata ɗaya ɗai duk yadda kuka yi ya halatta nasi bai kayyade cewa dole kwana biyu biyu za a yi ba ko kwana uku za a yi ba ko hurhudu za a yi ko biyar biyar za a yi ba nasi ya bayar da dama ne kawai a yi adalci lokacin da aka tashi kasan kwana adalci kuma shine raba daidai idan ka kwana biya can ɗakin to ka kwana biya can ɗakin to kuma sai ku yarda cewa yaushe ne kwana ke farawa kuma yaushe ne kwana ke karewa kwana na farawa da zaran rana ta faɗi sannan kuma yana karewa goma na safe lokacin fitar ka ofis ko kasuwa wato da zaran ka fita ofis kwanan ya kare kenan lokacin da ka dawo da rana za ka tafi can ɗakin ko kuma za ka sake komawa nan sai in almuru ne ya ƙare wannan yadda dai kuka yarjejeniya bayani ake yi a jabaki a yi wasali kowa ya gane kar a kyale wani abu a cikin rububi ba a gane ba ko uwar gida ta gane ba ko amarya ba ta gane ba wannan shine abin da yake wajibi idan ma dare daya kuka ce za ku raba shi gida biyu karfe shida na safi na yamma zuwa sha biyu kana ɗakin amarya karfe sha biyu na dare zuwa shida na safe kana ɗakin uwar gida ya halatta cikin addinin musulunci in ba haka kuku ce za ku yi awa shida shida ya halatta babban dai abin da ake so a samu adalci sannan lokacin da ake rabon kwana sai ya kasance mace ta yi tafiya ta je ta yi sati ko wata ta dawo to ba a rama mata kwanakin da ta tafiya <laughs> ita ce ta jefar da kwanakin ta ba a yi mata ramuwa na kwanakin ta sannan idan miji yi tafiya ba tare da kowace ba cikin matansa to shi ma ba a cewa idan an dawo sai an rama kwanakin da baya nan sai fa bashin da ya ci kafin ya tafi kamar misali mai ɗaki wanda aka yi masa adireshi na alif ya je ya kwana ɗaya a ɗakin a madadin kwana biyu washe gari sai ya yi tafiya ya je ya sati ko sati biyu wajen tafiya sai ya dawo to idan ya dawo ba zai tafi ɗakin da yake da adireshin ba'un ba sai ya koma ɗakin da ke da adireshin alif ya ƙarasa kwananta na biyu sannan ya koma ɗakin da ke da adireshin ba'un ya yi mata kwana biyu sannan ya dawo kuma nan ya kwana biyu sannan ya je can ya yi biyu saboda ya tafi da bashinta na kwana ɗaya amma idan misali ya karasa kwana biyu cif sai ya tafi to kaga lokacin da ya dawo dama bisa ga ka'ida zai tafi ɗakin ba'un ne ina fata an fahimta idan kuma dama ɗakin ba'un ya kammala kwana biyu ya tafi yana dawowa to zai tafi ɗakin alifun ne wannan shine ka'ida wannan kuma shine adalci ba a cewa idan mutum ya yi tafiya idan ya dawo zai zaɓi ɗakin da ya ga dama ne ya je wannan ba daidai bane ba sannan ba a cewa idan mutum ya yi tafiya zai dawo wadda take dafa abinci a rannan a ɗakin ta zai kwana ba haka bane ba dafa abinci daban maganar kwana kuma daban ba su da alaka da juna ba ah, yanzu misali idan kana da mata biyu waccan gidanta daban waccan gidanta daban kowane gida ba ana yin girki ba kaga rabon kwana daban ai kuma girki daban kowace tana yin girki a kullun za ta yi girki don ta ci abinci ko da ko za ta kwana ita kadai ba ka gida ashe kenan yin abinci ba shine kwana ba don waɗansu magidancan sukan yi dabara sai mutum ya yi tafiya tun da shi ka'ida eh, duk wanda yake da kwana a ɗakin ta ita ce take yin girki yana can yana ta lissafi yau wance take girki gobe wance ta fara ta kammala yau wance take gobe wance take sai yau sai ranar da wanda yake so take yin girki sai ya dawo daga tafiya sun yi sayayya da kayan tsaraba da lemo da ayaba da gwanda ya dawo gida kuma da wuri tun da la'asar da magariba da isha'i duk ba zai a masallaci ba a jam'i a ɗaki zai yi su saboda wancan ce ba zai dawo kuma ranar da wancan ce take yin girki shi ya yi lissafin girki to ba haka ake yi ba lissafin rabon kwana ake yi wannan adalcin ya zama wajibi sannan idan mace ta haihu ana iya rabon kwana da ita ko da ta haihu sannan in ba ta da lafiya ana rabon kwana da ita ko da ba ta da lafiya ba ka cewa ba a rabon kwana da ita sai dai ka nemi alfarma ba ta da lafiya kai kuma kana da sha'awar mace a yau ita kuma ba ta da lafiya ba za ta iya amsa bukatar ka ba to shikenan sai ta baka dama da izinin ta ka je ɗaya ɗakin ba haka kawai kai ne za ka yanke ka tafi a'a ta haihu tana jego tana fama da jariri yana ta kuka sai ka je ɗakin ayi kukan kai ma ka ji ba inda za a yi ka je can ɗakin sai da izininta in ita ce ta ce je ka kwana a can ba komai na yafi Asai sai bayan na gama kwanakin jego ka dawo wannan ita ce ta yi sadaka tana da lada amma in ba haka ba dole ne a raba kwana da ita ka zo kwana biyun nan ko baka komai kana nan dai a wannan ɗaki wannan ka'ida kenan ta addinin musulunci za mu ga wannan a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin cutar ajali ba da lafiya asali ba sai an ɗauke shi daga nan ɗakin a kai shi can ɗakin amma rabon kwana yake yi ranar da ya kare nan ɗakin a ɗauke shi a kai shi can ɗakin ranar da ya kare nan ɗakin ba komai yake ba ba da lafiya ba Haki da kai shi ya tara matansa ya ce ina neman alfarma ku yi mun alfarma in zauna a yi a ɗakin Aisha kun yadda suka ce mun yadda sannan suka yafe suka ce sun haƙura ya zauna a ɗakin umma da Aisha a nan ya cika Allah ya karɓi rayuwar shi tare da cewa ubangiji ala ya bashi dama turji man tasha'u minhunna wa ile ka man sha. lissafa wadda ka ga dama da ita ka jinkirta wadda ka ga damar ka jinkirta ma'ana ka raba wadda ka ga dama ka kiraba wadda ka ga dama da ita in ya ga dama ya raban kwana in ya ga dama ya kiraba kwana an bashi dama amma tare da haka yake raba kwana tare da haka baya da lafiya har sai da ya nemi izinin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ya koya mana adalci Da haka ya yan uwa rabon kwana a tsakankanin matan mu wajibi ne an sani cewa ba yanda za a yi soyayya su ta zama ɗaya a cikin zuciya wannan Allah ya faɗa walan tastati'u an tadilu bainan nisa'i walau harastu fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa ba yanda za a yi ka daidaita san su ɗaya a cikin zuciyarka to amma dai a aikace ya kamata kai komai ya zama daya yadda zaka je ɗakin wannan ka zauna a hira da kai ka je ɗakin wannan a hira da kai yadda zaka je nan ka saki fuska nan ma ka saki fuska yadda zaka je nan ka ci abinci nan ma ka ci abinci yadda zaka je nan duk komai ya zanto amma Allah ya sani a zuciyarka ka fi son wance wannan babu wanda ya sani da kai sai ubangijinka babu wanda ya sani da kai sai ubangijinka amma a aikace kowace gani take ita ka fi so amma wato ainihin kai a zuciyarka ka riga ka san wanda ka fi so to wannan adalci shine abin da yake wajibi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace al-muqsituna ala manabir min nur waɗanda suke adalci za a tsora su akan wani tudu na haske a ranar tashin kiyama sai fasara suwaye masu wannan adalci sai ce humul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa fi ahlihim wa ma walu su ne waɗanda suke yin adalci a hukunci in alkalai ne a kotu ko in masu mulki ne a masarautarsu su ne kuma wanda suke yin adalci a matansu iyalansu kuma su ne suke yin adalci akan dukkan amanan da aka danka a hannunsu to irin waɗannan mutane suna kan wani tudu na haske a ranar tashin kiyama suna da wata falala wanda duk ke farfajiyar kiyama yana hango su saboda an ɗora su akan wani tudu na haske to kaga ba karamin aiki bane ba Allah ba mu ikon yin adalci jiya na kawo tambayoyi guda biyu a cikin karatu tambaya ta farko wace aljanna ce annabi adam alaihi salam ya shiga ciki kafin a sauko da shi a nan bankasa tambaya ta biyu yaya aka yi iblis ya sada ya je ya same shi har yayi masa waswasi to malamai sun yi sabani dangane da aljannar da annabi adam ya samu kansa ciki waɗansu malamai suka ce a nan gidan duniya ne tunda tun karan fari ubangiji ta'ala ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi fil ardi zan sanya halifa a ban kasa bai zan sanya halifa a aljanna ba kenan ba maganar dama an kai shi aljanna wadda ke can sama a nan ban kasa yace suka ce aljanna ce ta nan gidan duniya ba aljannar da za a shiga ranar lahira ba domin aljannar lahira idan an shiga ba za a fita ba aljannar lahira ba a bakin ciki a cikinta ba a damuwa la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha waɗanda za su shiga cikin aljanna babu wani abin damuwa da yake damunsa a ciki sannan kuma ba a fitar da su idan sun shiga ciki sannan an kiraye ta jannatul khuldi qul azalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun an kiraye ta cewa jannatu adanin an kiraye ta maqamu sidiqin an kiraye ta maq'ad sidiqin fi maq'ad sidiqin inda malikin muqtadir dukan waɗannan sunaye na nuna cewa idan mutum ya shiga babu yanda za a fitar da shi ya za a yi kuma a ce ya shiga ya fita inda ita din ce haka waɗansu malamai suka ce to amma waɗansu malaman kuma suka ce ita ce lalle waccan aljannar ce dalilin sa akan cewa waccan aljannar ce suka ce akwai hadisi cikin sahih muslim ingantaccen hadisi bayan an riga an gama hisabi mutane za su shiga aljanna an je kofar aljanna an tsaya ana neman wa zai fara shiga kofar a rufe sai mutane su garzayo wajen annabi adam dukkan mummunai su ce ya abana adam istaftih lana babal janna nema a bude mana kofar aljanna sai annabi adam ya kalli mummunai gaba daya yace wa hal akhrajakum minha illa khati'atu abikum yau da can waye fitar da ku daga cikin aljannar in ba dan kuskuren babanku Adam din ba ma'ana wanda kuskuren sai fitar da ku yanzu kuma shine zai zo sai a bude muku kofar ba ni ne nake da matsayin in sa a fara bude kofar ba sai dai ku nemo Muhammad sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo sai ya kwankwasa kofa idan ya kwankwasa kofa sai mala'ika ya ce man sai ya ce ana Muhammad ce ni ne Muhammad sai ce duka umarna Allah naftaha li ahadin qablak dama kai akai mana umarnin kar mu budewa kowa kafin ka sai a bude sai ya fara shiga sauran annaba su bi shi sannan kuma mu bi shi insha Allah kaga anan gurin mahallu shahida a cikin hadisin annaba adam zai ce hal akhrajakum minha illa khati'atu abikum adam yau me ya fitar da ku daga cikin in ba dan kuskuren shi akhrajakum minha kaga ita wannan aljannar ke ina fata an fahimta kaga wannan ya nuna cewa lalle ita ce dai wannan aljanna da ake magana sannan kuma da nassin alkur'ani duk lokacin da aka ce aljanna a cikin alkur'ani to ana nufin da ita waccan aljanna ta sama in ba an samu wata karina da ta kautar da ita ba zuwa ga wata aljannar daban kamar inda Allah ya ce inna balawnahum kama balawna أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين نم من سامو قرينا أنت إنا بلوناهم kama بلونا أصحاب jannati. sai wannan karina ta nuna wata aljanna ce daban da ke nan kasa ba waccan ta sama ba amma duk inda aka ce aljanna ya nuna a sama take sannan da aka ce ihbitu minha ba a kiran alhubutu a cikin larabci sai in saukowa ne daga wani wuri madaukaki zuwa wani wuri wanda yake na kasa aljanna kuma dama can a can sama take wato kenan a sauko zuwa kasa sannan kuma da aka sauko da shi zuwa kasa sai aka ce qala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna da dai sauran dalilai masu ɗumbin yawa wanda suke da su wanda suke kafa hujja akan cewa waccan aljanna ake nufi ya rage na ce a ah, to idan ita ake nufi idan waccan aljannar ake nufi ta yaya aka yi iblis je faɗa masa ya je jefa masa wasu wasi bayan an kore shi daga ciki suka ce kore shi daga ciki baya hana ubangiji ta'ala ya bashi tasirin hawa sama dab da kofar ko da bai shiga ciki ba kuma ya jefa masa wasu wasi irin yadda ubangiji ta'ala ya ba da ikon hawa sama ga shaidanu kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su rinka sato maganganun mala'iku a sama wa inna kunna naqaudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada tunda har aljanu kanana wanda ba su kai iblis fitina ba suna hawa sama su sato maganar mala'iku wannan ba zai hana ba iblis da ya fi su kangarewa ya ƙetare can sama da inda suka je ya sato maganar annabi adam ko ya jefa masa wasu wasu ba dai suke shiga ba amma ya je kusa da dab da wajen ta wata hanya ya je ubangiji ta ala ne ya kaddara masa zuwa dan ya jarrabi annabi adam alaihi salam dan wata hikima da suke boyayya a wajen Allah subhanahu wataala ina ba ta fahimta wanda da yake son karin bayani a cikin waɗannan baje kolin wannan dalilai sai duba littafin ibn al-qayyim hadil arwah ila biladil afrah ya tattara dalilan bangarori guda biyu wanda suka ce kaza da wanda suka ce kaza da amsoshin bangarori guda biyu akan junansu ban da shi kuma da sauran waɗansu littattafai na aqida mutumin da ya zo masallaci sallah masallaci ya cika bai samu waje ba sai a daman liman to idan ya tsaya dama da liman suka jera da liman suka yi sallah sallar su ta yi ko ba ta yi ba amsa sallar su ta yi sannan tambaya ta biyu yana tambaya dangane da zagaye alkur'ani kamar a ce an yi sata ko an yi wani abu na rashin gaskiya a zuwa ce a zagaye alkur'ani wannan tsubbu ne bai halatta ba yana tambaya ne dangane da halaccin kyamaci ta tafi makaranta daga nan najeriya zuwa wata kasa ta waje ya mace baliga yar shekara sha shida ta je ta zauna har sai ta kammala karatu ta dawo ta tafi amerika ko ta tafi ingila ko ta tafi wata kasa daga cikin kasashen turai ya halatta ko bai halatta ba mai tambayar ya ce yayi wannan tambayar ne saboda shi da wata kasa daga cikin kasashen waje take bayarwa ta hanyar yan basi dinta da yan mata waɗanda kuma ana bayarwa ga galibi yara kanana yan makarantun sakandare har ma a nan jihar Borno an bayar menene halitta haka ko rashin halacci ka kada ka addinin musulunci bai halatta ba domin tafiyar mace ba wai daga nan Najeriya ba wai daga Borno zuwa America ko Ingila ba daga Borno ya mace ta tashi daga garin Maiduguri ta tafi da maturu haramun ne dole sai da muharrami wannan tana daga nan gurin ta tafi Ingila daga nan ta tafi Kano daga Kano ta ce za ta je Abuja daga Abuja ta ce za ta je Kano daga Kano zuwa Sokoto daga Sokoto zuwa Kano dukan waɗannan ya saba addinin musulunci domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tasafiru imra'atun illa wa ma'aha zu mahram kada mace ta ce za ta yi tafiya dole sai tare da ita akwai muharrami matukar mace ta tafiya ba tare da muharrami ba to bai halatta ba da haka sai a shawarci su waɗannan ƙasashe idan za su bayar da shi ga ya mace to sai su bayar tare da wanta ko kaninta su tafi tare ko kuma idan mai aure ce su bata ita da mijinta su tafi tare in wannan gata suke so su yi mana kenan to ya kamata su kawo mana tsarin da bai ci da addinin mu ba bai ci da al'adun mu ba amma ni na tabbatar babu wata kasa daga cikin kasashen turai da za ka kawo mana wani tsari na tallafin ilimi haka kawai dan suna jin tausayin mu galibi sukan yi ne domin su rusa tarbiyyar mu sukan so su ɗauki waɗannan yara masu ƙananan shekaru wanda kwakwalwarsu take empty babu komai a ciki galibi ba su shiga sun samu koyarwar addini ba sai a je a wanke kwakwalansu ba wai takaccen ilimi na zamani din ma za a ba su ba a'a kokarin rusa tarbiyyar su ta addini da tusa musu cewa wato ainihin ci gaban dan adam ya tattara ne ga yadda ya bi salon rayuwa irin na turai ko na amurka ta yadda mutum zai fito na fito da addini musamman addinin allah addinin musulunci har sai mutum ya yi wa musulunci ta waye sannan ya zama wayayye ya zama dan birni ya zama ya san ya kamata galibin abin da suke koya mutum kenan sai su dawo da shi gida ya zanto bayan ya watsa ya lalace ya zanto ba zai amfani mutane ba idan saboda haka ya kamata a yi hatsara galibi irin waɗanda ake ɗauka ko da na dama waɗanda ake ganin sun girma waɗanda suke zuwa waje ya su karatu da wuya mutum ya je dawo lafiya da wuya ka ga mutum ya je ya zauna musamman a kasashen da suka fi fitsarewa waye je kammala karatu ya dawo gida lami lafiya a cikin goma da wuya ka samu guda biyu waɗanda suke tsira Allah ya tsare mai saboda haka wannan ya kamata mu yi abin nan kuma yadda kuɗin da Najeriya take da shi a halin yanzu wallahi ya kai matsayin in za a kashe kuɗi ta hanyar ilimi ba mu buƙatar wani tallafin ilimi daga America ko Ingila ko wata Belgium ko wata ƙasa ta waje amma saboda mulki na zalunci mulki na danniya mulki na murdiya shi yasa gaba ɗaya harkar ilimin mu ta lalace tun daga mataki na primary har zuwa mataki na university ko ya lalace dan talaka yau yana ji yana gani ga university a garin su ta fi karfin sa ga yana da qualification mai kyau daga da secondary din da ya kammala amma university ta fi karfin shi saboda an riga an tsawwala kuɗi na registration ga ɗalibin da yake son shi shiga university kai ka samu adadin din ma sai ka kama kafa sai kin kama kafa sai ka ga wani sai kin ga wani wannan shine babbar musibar da muke ciki a Najeriya to babu yanda za a yi fita daga cikin wannan matsala sai ranar da ubangiji ta Allah ya arzuta mu da shugabanni na gari masu kishin kansu masu kishin al'umma su masu kishin kasar su amma in ba haka ba to tsuguna ba ta kare ba wai an sayar da akuya an sai biri in so ake a huta to hutun ba zai samu bakin wannan mai tambayar yana tambaya dangane da al-istimna al-istimna shine mutum ya rinka wasa da sa har ya fitar da mani yayi tambayar ne cewa gauranci ke damunsa shi kuma yana jin tsoron ya fada cikin zina to hakan da yake yana da laifi ko baya da laifi na sha amsa wannan tambaya na sha amsa wannan tambaya a lokuta daban-daban akwai malaman da suke ba da uzurin cewa idan mutum ya yi ne don saboda gauranci na damunsa sannan kuma yana jin tsoron ya fada cikin zina ba wata kafa da zai yi ya magance hakan sai dai ya yi istimna'i ya yi wasa da gabansa har mani ya fita ya dan samu sauki yin wannan sau ɗaya a shekara ko sau ɗaya cikin wata uku suka ce babu laifi akwai fuka hawan da suka faɗi haka imam al ya kawo cikin tafsirul qurtubi cikin tafsirul suratul mu'minun idan mutum ya duba akwai malamai da suka tafi kan wannan matafiya amma galibin malamai suka ce a'a duk mutumin da haka ya ketare dokar ubangiji domin ya shiga fadin ma'anar faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun domin wara zalika ya zanto abin da ya biyo bayan abin da ba matar aure ba ba ko mace ku yanga wadda take halattacciya a musulunci ba duk mutumin da ya nemi ya biya bukatarsa ya daukewa kansa kewa da sha'awar ya mace ba ta hanyar matar aure ba ba ta hanyar ku yanga baiwa shar'antacciya a musulunci ba to ya zama fa ulaika humul aduna kenan ya zama cikin wanda suka ketare iyakar ubangiji da haka sai mutum ya iyakacin kokarin sa ya ga cewa bai fada cikin hakan ba idan mutum ya fada cikin hakan baka cewa laifin da yayi da yake da zina sai an yi masa haddi ko ka kawo waɗansu hadisai irin waɗanda ake kawowa cewa dukkan mutumin da yake istimna'i zai tashi hannunsa da ciki ranar tashin kiyama waɗannan da hadisan ƙarya ne ba su da asali ba su daga asali daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai al-istimna mafi kyau shine mutum ya nisance shi idan mutum ya fada a cikin ne ba Allah ya tsere da shi daga ciki kuma shi wannan da yake fama da gauranci muna fatan ubangiji ya bashi dama ya aure ya huta da wannan matsatsin wannan na tambaya dangane da auren yarinya wadda ba ta da mahaifi abin nufi ya ce ba ta da uba ya halatta mutum ya aure ta gashi ta girma ta zama budurwa amma ba ta da uba an same ta ba ta hanyar aure ba ya halatta aure ta wanda zai idan ka ce bai halatta aure ta ba sai ta yaya sai ta zauna ba aure sai ta tafi ta yi zina ya halatta a aure ta ya halatta a aure ta domin idan ba aure ta bai ta kuma ta yaya kenan abinda malamai suke cewa shi ne lokacin da ka tashi aurenta to ya kamata kai wanda za ka aure ta ya kasance cewa ka ne sata daga inda aka san tarihinta ita ma kanta ya kamata a nesantar da ita daga inda tarihinta yake domin idan a nan garin aka santa a unguwa kaza sai ta tashi daga nan garin ta koma wani gari inda ba a santa ba shikenan sai wani ya aure ta bai san kowa cewa bai san tarihin kaza kaza kaza ba ina ma shakunta wallahi baya dan kowa ya mutu <coughs> ina fata an bayyana ma'ana dai ai dai wata dabara da za a koyi ko ba haka ba ko kuma shi mai auren a faɗa masa wannan baiwar Allah akwai matsala kaza kaza dan ba dai mutuniyar kirki ce ya halitta mutum ya aure ta wannan matsayin kuma irin wannan wanda zai aure ta shine mutumin da yake da kishin addini ya san kimar hakan a musulunci domin idan wani wanda baya da kishin addini ko bai san addini ba ya aure ta to da tayi masa laifi sai ya zage ta da wannan abin da ya sani na tarihinta to wannan sai ya karya mata zuciya kila wannan na iya bayuwa zuwa ga ita ma kuma ta koma ta je ta shiga hanyar tashanci wanda kuma wannan kaga ta taimaka wajen ita kuma ta koma cikin farda wanda kamata ya ka tsare mata addinin ka ce ka ce ta musamman in ta zama mutuniyar kirki musamman in ta zama ta gari musamman in ta zanto mai ilimi mai tsoron Allah mai takawa shikenan wannan abin da iyayenta suka yi wannan bai shafe ta ba wala taziru wazratun mizra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata rai wannan kuma yace idan mutum yace zai aure mace kirista to waye zai zama alwalinta a babanta mana ba kai kace zaka aure kirista ba ko ba yahudiya nan babanta ne zai zama alwalinta ana magana akan alwali musulmi idan ana magana akan matar da za a aurar musulma ce ba shi yawa mu bata alwali ne arne sai musamman musulmi ko da yake wani ya rubuta takarda na cewa a daina cewa arne wai kalmar ta yi kaushi da yawa <laughs> ubangiji ya ce wale zidu fikum ku kara samu ji aha wale zidu fikum gilza <laughs> to gilza din wannan wani nau'i ne na gilza ma'ana idan mutum shi shikenan dai a takaice dai a takaice dai abin da nake so in ce a nan gurin shine mahaifinta shine zai zama alwalinta idan ita kirista ce ya halatta musulmi ya auri kirista ko ba yahudiya dan tana cikin ahlul kitab an gane ku wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين da nassin wannan aya da ke cikin suratul ma'ida wadda sura ce madaniya ta zama hujja akan halaccin cin yanka wanda ahlul kitab suka yi ko kirista ko bai hude in yanka dabba dabbar da zama can halal ce a wurin mu to ya halatta ce na ce in yanka dabba dabbar da zama can me ce halalci a wurin mu domin idan ya yanka alade alade da ma halal ne a wurin in ya yanka wa gunki abinda aka yanka wa gunki da ma ta halal ne a wurin yanzu ko limamin juma'a ya yanka dan gunki ya halatta mu ci to a sai da ma sai in da ma can dabbar halalci a wurin mu yawwa saboda haka mahaifinta sai ya zama shine alwalinta wannan babu laifi a kai mai tambaya ta karshe yana cewa dangane da abin da wata ce mijinta ya sake ta saki uku to kuma sai ta zo ta zauna a gidan wai za ta yi idda kaga dai ka ka'ida idan mutum ya saki mace saki uku a lokuta daban-daban mabambanta juna ba dama ta zauna a gidan ta yi idda za ta tafi su ne kai to sai ta zauna a gidan za ta yi idda to bayan kuma ta kammala idda kuma shikenan sai a ga sun ci gaba da zama kuma a haka tun ba a rabon kwana da ita sai yadda ana rabon kwana da ita aga ana rabon girki da ita idan mijin ya yi tafiyarsa wani gari don waɗansu harkokinsa ita ma sai ta tafiyarsa in ya dawo ita ma kuma sai ta dawo in ya tafi baya nan wani lokaci sai waɗansu mazaje su rinka zuwa ɗakinta kuma idan ɗaya kishiyar ta ji kishiyar ta ce wannan fasuwa ya sai ta ce ƴan uwanta ne to wannan ya halatta ci gaba da zama da su a haka hakikanin gaskiya wannan wasa kenan da addini domin duk mutumin da ya saki mace saki uku ba shi halitta ya sake zama da ita hatta tanki hasar da gaira har sai ta auri wani namijin daban kafin ta dawo gidan wannan na farko kuma yanzu ta zo ta zauna a gidansa yanzu shi da kanshi ya san ba aure suke ba ita ta san ba aure suke ba shi ya sani da haka wannan zaman da suke zama ne na haramci wannan matarsa da suke tare ya kamata ta tursasa shi ya kori wannan ko kuma ita ta nemi sanki dan ya zama zama na shirme kenan yanzu menene kima talaucin har araba kwana da su har araba girki da su wannan ya zama wasa da addini wasa da addini kwarai da gaske ta kai shi kara kotun addinin musulunci kaga wannan shine amfanin in ana aiki da addinin musulunci idan aka kai kara kotun addinin musulunci sai a kira shi a hore shi a yi masa hukuncin da ya dace da shi amma ne ya zama wasa da addinin musulunci Allah tsare mu Allah tsare mana addinin mu ba da an sa takaitacciya guda daya shine wani bawan Allah ya rubuto an sa yake bayarwa game da wanda ya rubuto takarda kwanakin baya kwana biyu ko uku wanda yake cewa menene dalilin da yasa ya ga galibin mahalarta wannan karatu matasa ne ko yara ne ko samari ne to a wancan lokaci mun bashi ansa da cewa abinda idan sa ya gani kenan wanda kyamara ta iya ɗaukowa wato mutanen da ke cikin masallacin nan wanda ba su wuce kashi ɗaya cikin hudu kila ma ɗaya cikin biyar na adadin masu halartar wannan karatu ba wanda galibin su suna waje kuma galibin su akwai dattijai akwai ma'aikata amma galibin matasa su suka fi zuwa da wuri wannan shine dalili sai wani ya ce to an samu da za a bashi akan wannan galibin mabiya annabawa matasa ne haka yace yace a ce da shi galibin mabiya annabawa matasa ne wannan ko haka ne gaskiya idan ka duba Anas dan Malik matashi ne Usama ibn Zaid matashi ne Abdullahi dan Umar matashi ne dukkan su galibi waɗanda suka yi fice cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imma duna salatin bal hatta duna al-20 min a'marihim waɗansu su su kai shekaru talatin ba waɗansu su ba su kai shekaru ashirin ba wato lokacin da aka yi gwagwarmaya da su ta yada addinin musulunci wannan yana mun wani abu da ya faru lokacin da na je Sudan karo karatu juma'a ta farko da zan yi a birnin Khartoum na ce a kai ni masallacin juma'a da ake tsammanin ya fi kowanne suka sai aka kai ni kuma na je da wuri abinda na je na yi hasashe sahon farko zuwa na biyu uku hudu biyar sai na ga galibi da tije ne tsofaffi irin ma'aikatan na sun yi ritaya waɗansu su ma ba sa iya tashi akan kujerar suke sallah galibin matasa suna daga waje waɗansu su ma a makarar suka zo nace to hakikanin gaskiya fiuta na addini namu ya fi naku kyau nace da limamin nace mu idan ka je wajen mu za ka samu sahu har zuwa na bakwai duk matasa ne duk yan kasar shekaru talatin wanda ke nuna za a daɗe ana yi amma ku na ku yan shekaru sittin yan shekaru saba'in su ne a masallaci abin nufin in suka mutu ba su da halimofi ko ba haka bane kaga hakikanin gaskiya wannan sahawa ce islamiyya mai faranta rai wato ka ga matasa sun zo sun yi uwa da makarbiya cikin harkar addini sun zama yan gaba dai gaba dai wannan kuma wani dan uwa ne yake cewa dan Allah ɗan uwa su taya shi da addu'a saboda motarsa da aka kwace ko aka da direban sa aka raba shi da ita kwanaki biyu ko uku da suka wuce baya wato tana hannun direban aka yaudare shi aka bashi wani abinci da magani a ciki ga alama maganin ya bugar da shi wanda kuma aka ɗauke motar aka tafi shi dai har yanzu jikinsa bai dawo daidai ba tunda abin da za a bashi kila sama da yadda ya kamata a ce dan adam ya sha kuma bai kamata dan adam ya sha ba muna fatan ubangiji ta ala ya mayar masa da abin da ya fi alkhairi shi kuma wancan Allah shi bashi lafiya su kuma waɗannan barayi ubangiji ta ala shirye su in ba masu shiryawa bane Allah ya fallasa su Allah tona asirin su أولئك الذين أنعم الله عليهم من